Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar Juma'a babban rana. 14 ga watan Afrilun shekarar 2023. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga ibrahim da kanun labarai to baba rundunar sojin sudan ta yi gargaɗi cewa yaƙi na iya ɓakewa tsakaninta da dakarun sa kai da aka girke a birnin khartoum ba tare da an yi shawara da ita ba ƙasar rasha ta ce muddin ba a ɗage takunkuman da aka ƙaƙa ba don hana ta jigilar kaya ba to ba za ta yadda a tsawaita yarjejeniyar jigilar kaya a tekun bahar aswad ba sannan kasar sabiya ta ce sabanin yadda wani kundi da aka kwarmato ke nunawa sam bata tura kayan yaƙi ma ukraine ba to kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta inec za ta gudanar da zaɓuka a gobe asabar a wasu jihohi da ba a kammala zaben gwamnoni ba hukumar zaɓe ta shirya domin gudanar da zaɓe gobe asabar duka ayyukan da ya kamata mu yi gabanin zaben an yi su jami'an tsaro muna aiki na haɗin gwiwa tare da su za su ba da dukkan tsaron da ake bukata a cikin shirin za ku cewa dakarun sojin niger sun kama wasu 'yan bindiga yayin da suke fashi da makami kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya da isa lawal ikara zai gabatar haka zalika muna dauke da karatun alkur'ani mai tsarki daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya kuma masu azumi kuma an yi sahurin lafiya ga labaran rundunar sojin sudan jiya alhamis ta yi gargadi kan yiwuwar barkewar fada tsakaninta da dakarun sa kai na kasar masu matukar tasiri waɗanda ta ce an girke a kartun babban birnin kasar da wasu wurare ba tare da an tuntuɓe ta ba zaman ɗarɗar tsakanin sojoji da dakarun sa kan waɗanda ake kira rundunar kai ɗauki na gaggawa frs a takaice ya daɗa tsanani a 'yan watannin nan wanda hakan ya sa alatilas aka jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa don farfado da shirin kasar na komawa kan tafarkin demokaradiyya. a wani bayani rundunar sojin ta ce girke dakarun na rsf da aka yi a birnin khartoum da wasu wurare na kasar ba tare da amincewa ko haɗin gwiwa da hukumar soji ba saba ma doka ne ƙarara. Ƙasar Rasha jiya Alhamis ta ce muddin ƙasashen yamma ba su da nau'ukan tarnaƙin da suka yi ma jigilar kayan hatsi da takin ta ba to ba za ta bari a tsawaita yarjejeniyar jigilar hatsi a tekun bahar aswad da majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka cimma wadda wa'adinta ke karewa ranar 18 ga watan mayu ba majalisar ɗinkin duniya da ƙasar turkiyya ne suka taimaka aka cimma yarjejeniyar jigilar hatsin ukraine a tekun na bahar aswad a watan yulin bara don a taimaka a rage matsalar karancin abinci a duniya wadda wannan yakin ya daɗa tsanantawa ta wajen kawo tangarɗa ga jigilar da ake yi daga wasu wurare biyu da suka fi samar da hatsi a duniya matuƙar ba a samu ci gaba wajen warware wasu matsaloli biyar da ke damun duniya ba to babu ma dalilin shiga tattaunawar tsawaita yarjejeniyar jigila a tekun bahar aswad har bayan ranar 18 ga watan mayu a cewar ma'aikatar harkokin wajen rasha ƙasar sabiya ba ta taɓa sayar da makamai ko albarusai ma ukraine ko rasha ba ko da yake mai yiwuwa ne makaman sabiya sun isa fagen daga ta wajen wasu kasashen a cewar shugaban sabiya alexander buci jiya alhamis ya yi wannan maganar ce kwana guda bayan da kafar labarai ta reuters ta bayar da rahoton cewa bisa ga wani kundin sirri na hirkwatar tsaron amurka ta pentagon sabiya ta amince ta samar da kayan yaƙi mai ukraine wadda ke yaƙi da mamayar da rasha ke mata ko kuma har ma ta tura kayan yaƙin sabiya bata tura kayan yaƙi zuwa ukraine ba kuma ba za ta tura ba abin da abuci ya gaya ma manema labarai kenan ya kara da cewa haka zalika sabiya ba ta tura ma rasha makamai ko alburusai ba kuma ba za ta tura ba ga daɗaɗɗiyar kawar tata to an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya jihar adamawa da ke arewa maso gabar da kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na cikin shirin kammala zaben gwamna na jihohin guda biyu a asabar din nan za a maimaita zaben ne a wasu mazaɓun jihohin guda biyu don samar da wanda ya zarra domin ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe nasiru adamu ilikaya ya haɗa mana rahoto akan haka wasu jihohin kuma kamar kano zamfara da sokoto akwai maimaita zaben wasu ko duk kujerun majalisar dattawa da wakilai hukumar zaben INEC ta ce ta shirya tsaf don gudanar da kammala zaben. Zainab Aminu jami'a ce a sashen labaru ta hukumar. Hukumar zaɓe ta shirya domin gudanar da zaɓe gobe Asabar duka ayyukan da ya kamata mu yi gabanin zaben an yi su. Jami'an tsaro muna aiki na haɗin gwiwa tare da su za su ba da dukkan tsaron da ake bukata lokacin zaben da ma bayan zaben. Maimaita zaben a jihar Adamawa ya fi ɗaukar hankalin ƙasa don kasancewar 'yar takara mace Aisha Binani a APC. ke kalubalantar gwamnan jihar Umar Fintiri da ke neman ta zarce karo na biyu karkashin jam'iyyar PDP. Dattijan siyasar Nefu Hussaini Gariko ya ce zaben na 2023 ya zama babban darasi a Najeriya, amma duk da haka bai kawo sauyin tsarin masu takarar zaben ba daga muradun lashe zaɓe kaɗai maimakon zama wakilan jama'a na hakika. domin an ce Najeriya ta mutum uku ce mutum ɗaya na farko tukunna da mai wayo da wawa da mara hankali in ka kore wayannan abubuwan gaba ɗaya shine kasa za ta zauna lafiya amma in ka wannan hurumin a gurin da yake zaune to magana ci gaba babu shi wawa ina ganin cewar zai iya kaiwa ci ba zai kai ba shi mai wayo ina ganin da wayo zai yi dabarar da zai kaje mutane ba zai kai ba shi kuma mahaukaci yana ganin ya hauka ya rabu da abin da yake hannunsa ya zama ban talbace ta shine zai mar mafuta to wannan ba mafuta ba ce ina fatan Allah ya sa a samu dama a gyara wayannan abubuwa din Aliko ya ce yayin da gwamnati mai ci ke dagewa don samun karin jihohi, 'yan adawa kuma sai sun koyi kulla kawance matukar suna son nasara kamar yadda jam'iyyu suka narke gabanin dubu biyu da goma sha biyar suka kafa APC. Ita siyasa hannun riga ce sai an baza. Wannan ta yi gabar, wannan ta yi yamma, wannan ta yi kudu, wannan ta yi arewa. Domin ita siyasa a faɗa da gwamnati kan daki ne sai an taru nasuru Mutum ɗaya ba zai iya karya gwamnati ba sai mutane sun taru sun yi karfi. Ai in mun yi misali a baya APC din nan da suke mulki yanzu haɗuwa ake yi da kare da ku kura da damusa da zaki da yanyawa da biri aka haɗa aka zo aka haɗa gwamnatin ta zo ta ci zaɓe. Masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce yan adawa musamman babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta gaza komawa can ƙasa wajen talakawa kamar yadda shugaba Buhari ya dinga yi har ya ɗare madafun iko. Jam'iyyar da ya kamata a ce ita ce ta fita a adawa saboda ta taɓa rike mulkin ƙasa bata koyi darasin an yi amfani da fushin mutanen da suke ƙasa da 'yan jari hujja an kwace ita gwamnati a wurinta ba so su ba su sako kasan wa'annan mutanen sun nemi kuri'a ba sai har yanzu suke neman ƙuri'ar sa tabbatar da ita a kan masu hannu da shuni da jari hujja wato ita jam'iyyar pdp babban kuskuren ta kenan duk jam'iyyar da ta lashe zaɓe ranar asabar hakan zai ƙara mata ta goma shi a lamuran tarayya da ma farautar wasu jigajigai daga wasu jam'iyyun don kara ƙarfi gabanin babban zaben 2027 nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu Kaya da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba hukumar binciken Amurka ta FBI ta kama wani ma'aikacin tsaro ɗan shekaru 21 dangane da wani babban kwarmato da aka yi na ɗaruruwan shafukan bayanan sirrin gwamnatin Amurka da na soji a cewar Attorney General na Amurka Merrick Garland jiya Alhamis. Jack Taisera wani jami'in ɓangaren kula da bayanan sirri na dogarawan tsaron sararin sama da ke massachusetts ya shiga hannu ba tare da wata matsala ba a wani gida da ke Dayton, Massachusetts da yammacin jiya Alhamis a cewar hukumar ta FBI ana ci gaba da gudanar da bincike kuma hukumar ta FBI ta ce jami'anta na ci gaba da abin da ta kira gudanar da wasu ayyuka na tabbatar da tsaro kamar yadda doka ta tanada. Galan ya ce an damƙe taisere ne dangane da binciken da ake yi kan kwasar bayanan sirri na tsaro da ajiye su da kuma yada su ba bisa ka'ida ba ministocin harkokin wajen kasashe bakwai na kungiyar g7 za su yi amfani da tattaunawar su a japan a mako mai zuwa wajen auna tasirin matakan da suke daukawa a gabas ta tsakiya a cewar majiyoyin diplomasiya jiya alhamis yayin da al'umura ke sauyawa ta yadda tasirin manyan kasashen yammacin duniya ke dusashewa don haka suke ta faɗi tashin ganin sun ci gaba da yin tasirin an shammaci amurka da ƙawayenta na turai a watan maris bayan da china ta yi nasarar cimma jituwa tsakanin manyan abokan gaban yankin wato saudiya da iran wadda ta haɗa da farfaɗo da hulɗar dumulmasiya bayan mummunar gabar da aka kwashe shekara da shekaru ana yi wadda ta daɗa ruruta ƙiyayya a faɗin gabar ta tsakiya masarautar ta saudiya na kuma ƙara ƙaimi wajen maido da hulɗar bai ɗaya da shugaban siriya bashar al-assad tana mai bin sahun sauran ƙasashen larabawa wajen ɗaukar matakan kawo ƙarshen zama saniyar ware da siriya ke yi a yankin duk wada nuna damuwa da ƙasashen yamma ke yi ƙasar iran ta fake da jigilar kayan tallafi da ake yi da jiragen sama bayan aukuwar girgizar ƙasa a siriya inda ta yi ta jigilar makaman yaƙi zuwa muhimmiyar ƙawar ta siriya a cewar wasu majiyoyi tara To a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. la Dakarun sojin Nijar sun kama wasu 'yan bindiga yayin da suke fashi da makami. Hakan kuna zuwa ne a daidai lokacin da wasu mahara suka kai wa wani ayarin motocin soji da suke yi wa masu haƙar zinari a yankin Arlit Rakiya. Ga dai Hamid Mahmud da karin bayani a cikin wannan rahoto. dawo da zaman lafiya a yankunan da ake fama da matsalar tsaro shine babban burin gwamnatin Nijar ta sa a gaba a yayin gudanar da binciken ba sani ba sabo karkashin operation garkuwa don kama maharan gamayyar jami'an tsaron Nijar su yi nasarar kama wasu 'yan bindiga hakan na zuwa ne kwanaki bayan da wasu mahara suka kai wa ayarin motocin sojin da suka yi wa masu haƙar zinare a yankin na Allatrakiya lamarin da ya sanadin rasuwar sojojin kasar biyar wasu biyar kin kuma suka shikata nuru malam sani shine shugaban da'irar yankin arlit muka shiga tukuru yaƙi da babu wasa babu babu kakkautawa alhamdulillahi sojojin mu sun bi su sun kamo an ta'adda wani agani gudun a muka zuga da mota da suke aiki kuma da ta'addancin da suke wa'annan nan sati guda kullum sun yi attack hanya arlit da asamaka yanzu dai Allah ba jaman tsaron sa'a sun bugi motai da dusa suka bugi motai dole ta tsaya su kamo su ga sanan sun kawo su su uku ne ga sanan da bindiga sai in ce jami'an tsaro sun cancanci yabo muna ƙara ba su goyon baya ɗari bisa ɗari kuma muna so ko ina sun ƙasar Nijar a ce Allah ba mu jami'an tsaron nasara. injiniru malam sani gwamnatin nijar na shirin gudanar da gagarumin bincike a wuraren haƙar zinare daban-daban da ke cikin jihar agades hukumta daga can ƙololuwa aka sa wata sabo operation duk wani bakin haure duk wani bako wanda bai da fuskan ka'ida surtu a tanta barkata da zinariya sai an share komi da komi nan da wata uku komi za a share shi babu kowa za a kore kowa da kowa haɗin ƙasa za a kore shi in ya so an daidaita komi da komi yan ƙasa za su koma su maye wuri su ci gaba da aikin su aikin nan nasu fuskan ka'ida da sojoji da duwan da polis za a kai su yi aiki fuskan ka'ida gurɓatacce kowane iri ne da kowace ƙasa ya zo an share shi. Masana sha'anin tsaro na ganin wa jami'an tsaron horon dubaru yaƙar 'yan bindiga da kuma ba su albashi mai tsoka zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar. Dawa Abubakar masanin tsaro a yankin Arlit. Gwamnati sai ya tashi tsayin daka ya ba su horo na kwarai kumbancin horo kuma ya miƙa musu zan ce maka kayan aiki wanda isassu wadatattu kuma wanda zai sa su san yadda za su yi su samu su samu galaba bisa wani wannan 'yan ta'adda kuma ya kamata a ce gwamnati kamar ya rinka ba da albashi wanda idan suna bisa fagen yaƙi suna samun shan ƙoƙari wannan abu ne wanda ke sa rama sai ka shi aiki da ake yi zai ci gaba kuma zai ƙara bunƙasa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. da Hamid Mahmud da wannan rahoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba. manuniya. da gwamnati za ta nemi kuɗi ta nemi kuɗi ta tallafa wa talaka in in haraji za a ƙara ma ino ba sai a ƙara haraji ba in ko ino a ba su ka kuma za a sake karba ba sai a sake karba ba a tallafa wa talaka. kun duba yan kwanan baya an dan samu matsaloli na kuɗi to shi yasa sai an kashe a ƙara musu lokaci don su ci gaba su wannan. wasu daga cikin yan majalisar tare najeriya kenan ke daddale dalla-dallan dalilan kaba hukumar tallafa wa talakawan najeriya jpjp shi kuwa shehun malamin jami'a a jami'ar bayar da ke Kano Farfesa nasur Adamu Aliyu gaya wa duniya yake cewa akwai yiwuwar sabuwar dokar zaben nigeria ta sa shari'o'in zaben shekarar 2023 su dau zafi. Hukumar zabe tana dama ta sa lokaci da take ganin ya kamata a yi. Sharaɗi guda ɗaya shine dokar zaɓe ta idan aka je aka tarzoma a kuma zaɓe aka tarzoma a kuma aka tarzoma to sai ce anan kada sake zaɓe a wuce zero. Sai dai kuma shi ɗaya daga cikin masu taka takarar taka kujerar shugabanci masaukilan tarayyar Najeriya gaya kawo duniya ke cewa yadda takarar musulmi da musulmi a jam'iyyar apc ta kawo rudani to dole ne a yi taka cikin jam'iyyar apc kada a zo a yi wasu 'yan bangaren kasar nan laifi yadda muka shigo wannan zaɓe akan muslim muslim ticket to dole ne mai hatara mu tabbatar cewa kowace shiya an ba ta hakkinta don a ƙara samun inganci zaman lafiya a ƙasar. Waɗannan faso mun taɓa muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar juma'a ne kukan yi da fifi shiri na ɗari da goma sha uku cikin jerin shashiren manuniyan da ke son nuna wa masu sauran shi yadda ake kamun kifi da yiwa kamun kuma amma na daren daloli ne ya sa masa da jantare najeriya suka dage don kafa hukumar da za ta rinka kulawa da tallafawa talakawan najeriya da suka ce ko da bashi za a ciwo ya kamata a tallafawa talakawan saboda suna neman tallafi sanata Yusuf Abubakar Yusuf na masarjan tarayyar Najeriya ya ce wannan tsari ne suka tsatsafo da shi don ganin sun yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari wakafi. Ai kowace dokar da lokacin da ake yin ta. Wannan kuduri da muke kokari mu yi da can ba da wannan kuduri. muka gani no ya kamata no a ita gwamnatin president muhammadu buhari ta bar wani abu a baya ya sa muka gani ya kamata yi wannan kuduri a fitar da aikin daga wajen ministry a da raice commission na zaman kanta ba ka ganin kamar zai zama an dora wa gwamnati wasu nauyi ne na daban domin kudade ake bukata a kashe kuma yanzu haka gwamnati ta ci basu suka da suka fi karfinta to abu ɗaya yi a aikin gwamnati ta tallafa yi talakawa kasa. ba za ce kuma yau ba talakawa a najeriya ba don haka duk inda gwamnati za ta nemi kuɗi ta nemi kuɗi ta tallafa wa talaka in in haraji za a ƙara ma yino ba sai a ƙara haraji ba in ko yino a ba su ka kuma za a sake karba ba sai a sake karba ba a tallafa wa talaka za a yi a wasu ƙasashe haraji ake ƙarawa in ya kama a ƙara haraji ba sai a ƙara haraji wadda a tallafa wa talakawa. Game da maganar ƙara tsawon wa'adin kashe kuɗin kasafin kuɗin bara kuwa sanata Abdullahi Ibrahim Gobir ne ce ai dama dai can majalisar ƙasa ta saba ƙara wa'adin aiwatar da shi wannan kasafi. Kin san dama ana da abandon projects da yawa ƙasa. To in ba a yi ba karshen ta su ma waɗannan su zama abandon projects. Kin duba hanyoyi da yawa ga su an sa a cikin budget amma ba to shi da cewa ya cincinta a ba da wannan yanci a ci gaba shi ma a yi implementin dama mu abin da muke abin ne na a ci gaba da wannan don a yi implementin wadancan budget a samu abandon project ɗan kowace gwamnati ana yi kuma kowace gwamnati muna karawa mu ce ga wa'adin da mun ka kara ni a ci gaba yi ba wannan ce ta farko ba kusan duk shekara muna hakan bambancin da aka yi shine wannan mun dan kara abin ba saboda ganin kun duba yan kwanan baya an dan samu yan matsaloli na kuɗi to shi yasa sai an kashe kabiri a ƙara musu lokaci don su ci gaba su ina yin kun duba ga wanga shekara an mun samu waɗannan yan matsaloli. kuna maganar zancen ci gaba da ayyuka kun samu ƙarin kuɗaɗe ne. eh to ba ku gani hadda da supplementary budget aka yi na wajen about 819 billion and muna ganin in an ka bi haka aka ba da wannan time to za ki ga cewa a ƙarshen ta komai an riga an bi shi hankali kuma an gama Tun bayan rattaba hannu akan sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2022 shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wasu 'yan ƙasa suke ganin a gaskiyar magana harkar siyasa da shari'a Najeriya za ta ƙara zurfi. Babban lauya na ƙasa san kuma malami a jami'ar Bara ta Kano Farfesa Nasir Adamu Aliyu ya ce maganar ƙarakin zaɓen bana fa akwai abubuwan lura saboda dokar da aka kafa dinnan za ta ƙara wa masu ƙara ƙarfi. Ita shari'a ta zaɓe daga wannan yanda A dokar ta tanada kusan bambancin su da ta da kaɗan ne saboda yanayin da shi eh, electoral act wato dokar zaɓe ta kawo su 'yan sauye-sauye wanda misali kaga da sai a bar um, mai kara da kotu da kuma wanda ke kare kansa a kan maganar ne overvoting ma'ana an gizon kuri'a yanzu kuwa wannan dokar zaben ta bayani filla filla to wannan ya fito da abubuwa fili saboda haka ba za a sha wahala da yawa su haka bana soki zabe wajen inda an samu gizo ba wuya an soki me bambancin arigin nan da kuma zancen violence na tarzoma yau kaga shi dokar zabe ta kawo abubuwa guda biyu ta yi maganar wato arin gizo overvoting ta yi maganar disruption a ko tarzoma ko tarwatsa ko kan dalili zai hana ko da ba tarwatsa kayan zabe ba sai aka zo aka hana zabe ko aka haya ne aka tarjima to sai ta ce shi malam zabe ya soke zabe idan misali an yi arin gizon kuri'a ko kuma idan an samu abin da ake cewa disruption a dawo wajen 24 hours shi ma a sake zabe a gurin in zai yi ko kuma hukumar zabe tana dama ta sa lokaci da take ganin ya kamata a yi sharadi guda ɗaya shi ne zo ka zaɓi taka idan aka je aka yi tarzoma aka kuma zaɓi aka yi tarzoma aka kuma aka yi tarzoma to sai ce anan kana sake zaɓe a wuce zero. game da cece kucen cikuikuye cunar sabon masar dokokin jihar yobe honorable musa lawal majakuran da aka ce shugaban masar dokokin jihar yoban da ya kariya taɓa yi kowa ya ce gaske ne abin ya faru amma dai shi yanzu ba shi da wani korafi. gaskiya ni a rayuwana da na taso ba ni da burin cewa sai na yi kaza sai na yi kaza amma kullum ina barwa Allah zaɓi ne duk abin da Allah ya zaba mun shine daidai kuma ita siyasa dama abu ne na jama'a sun ce min zo ni zan yi sun ce min a'a zan ce to na gode kamar shi babban abokin karawarka wanda a halin yanzu shine mm. kakakin majalisar dokoki na jihar yobe wani sako kake da shi zuwa mm. gare shi sakon da zan faɗa mar illa iyaka ah, mai gida na da na yi a gargaye na tsawon shekara takwas sakon da zan tura mara da su da mutanensa sai ko in ce Allah ya basu ikon ju abin da ya faru da runguman kaddara kuma akwai raɗe raɗin da ke yawo a kafafen sada zumunta na social media cewar mm. ka taɓa sukan ra'ayin shi wannan kakakin majalisa har ma kuma ya sa 'yan sanda sun kulle ka ni dai dama dai abin da mutum ya man ba na ɗaukan shi wani abu na san Allah ne ya aiko min kuma ko da ya min wani abu ma ba ni da burin cewa ni in saka mar da wani abu ni dai tsakani na da shi na ya gama eh amma da gaskiya ta wasa yan sanda sun kulle kadin eh gaskiya ya kulle Turka turkar taka takun takewa dan haihuwa kan kujerar shugabanci masokilan tare Najeriya ta sa wasu daga cikin masana na ganin ya kamata jam'iyya ta tsoma baki kada a jefa wannan kujera cikin kududdufi Dr. Abbas Tajiddin na Zaria na cikin wani suka zare ya takobin takun tabbatar da sun lashe shugabancin majalisar wakilan tare Najeriya sai da kuma ya ce dole ne jam'iyyar APC ta tsoma baki kada shukar da ta yi a ƙarshe ta zo ta yi mata kofi. Eh, wannan majalisa ta goma zai kasance yana cikin kusan mutane zan ce ba su ci goma sha biyar ba wanda suke rankin numbers saboda zan koma na hudu kenan. Muna gani a cikin wannan gaba musamman in wannan kujera jam'iyyar mu ta yi zonin inda zuwa northwest cewa kusan babu wanda zan ci a yau shi ke gaba da ni a bisa daɗewa ba ko wanda ke gaba da ni a kan sanin aiki ya sa nake ganin lokaci ya yi da ni ma ya kamata in fito da in ba da na gudunmuwa na tabbatar da jam'iyya da kuma gwamnati wanda take kai da wanda za ta zo gaba za su so a tabbatar da kowace shiya na kasan nan an masa adalci yadda za a raba wa'in muhimman mukamai ga kowane shiya saboda shi ne adalci ga kowane shiya shine kuma zai ƙara takaita korafi a ƙasar nan musamman a wannan gaba da kawuna sun rarrabu a bisa addini da kuma kabilanci yadda muka shigo wannan zaɓe akan muslim muslim ticket to dole ne mai hatara mu tabbatar cewa kowace shiya an ba ta hakkinta don a ƙara samun inganci zaman lafiya a ƙasar nan. batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafi iko cewa kwanakin su fa na ƙara ƙarewa ne kamar da yadda manuniya kan bukwakwafi. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki arba'in da biyar ne su yi sallamar sakin kujerun da za a fara kiransu da suna tsaffi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daujalar dawo da muryoyin da ke zuwa muku babu cin zarafi. Ni Isa Isa Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya. To da la gaishe ka yanzu kuma ga karatun alkur'ani a bakin yara manyan gobe. Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq A'udhu billahi minash shaitani الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون sadakallahu azim yanzu kuma ga wannan sako gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kirma da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna in na ce ba ni bane ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gani shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara daidai ishirin da biyar ni ke biyan kuɗin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kuɗin asibiti in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin laiti in biya kuɗin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kudaya. na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na nakuda saboda ina neman kudin da dan asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake wa lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki. Mata To ma zalla sai a biyo ba shirinmu na wato na dare ke na a ranar Lahadi domin jin wannan shirin yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaicen rundunar sojin Sudan ta yi gargaɗi cewa yaƙi na iya barkewa tsakaninta da dakarun sa kai da aka girke a birnin Khartoum ba tare da an yi shawara da ita ba. kasar rasha ta ce muddin ba a ɗage takunkuman da aka kakaba don hana ta jigilar kaya ba to ba za ta bari a tsawaita yarjejeniyar jigilar kaya a tekun bahar aswad ba kasar sabiya ta ce sabanin yadda wani kundi ke nunawa sam bata tura kayan yaƙi ma ukraine ba duka-duka abinda za mu iya kawo muku kenan sai kuma a shirinmu na hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo a daidai karfe takwas agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 7 agogon gmt da ghana yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya shirya ba da umarni da injiniyan mu na wannan safiyar mr kal baba ya ko makeri ke muku fatan alheri daga nan washington salamu alaikum